وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعنا في أبوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سابوة وأنا مسلاتي لتارم البركة مسلاتي ولقى لكي نشكين غرم بوتي أدير بوتي أولا يمتي نار آه، الخميس يوم مناشاء بيرغوث رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلى أربعين دا هدو وأن لكم أيك ديلي دا شدى غوات هدو بلا دي أتلو بلا شدى وأنا مجلسي دا بكي تفسير القرآن من قرمة لكم أمنا تفسير سورة الحج وأنا تفسير آية دا أربعين da bakwai ko kafin mu shiga tafsiri za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi wani yana tambaya game da mutanen da suke fita daga masallaci ba tare da jira liman ya yi wuturi ba a sallar su ta ashen da nufin cewa za su yi a ƙarshen dare wai ba su da ladan kiyamun ramadan to ban san masu faɗar haka ba malamai ne suke faɗa ko ba dai irin jita-jitan nan ce yau mutiri tare da liman ba wajibi ba ne ba tilas ba ne don kazi liman dole dole sai ka mutiri tare da shi abinda wasu daga cikin malamai suke faɗa shine suna faɗar falalar tsayawa tare da liman har kai karshe saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya bi liman sallah har ya kai ƙarshe. wato har liman ya zama to za a rubuta masa ladan wanda ya yi tsayuwar dare wato gaba ɗayan daren من صلى مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة وشيل سكيتي وإن كان سنك ساموا النمفل لك تسكي كي سلس تارد شي حق عشي كرشن سلس إتسي lokacin da ya gama gaba kama ba wanda ya ce wajibi da yin haka a ana magana wata falala ce kuma ba wanda ya ce in ba kai haka ba ku samu shi kansa kiyamu ramadan din ba tilas ba ne na filance idan mutum ya yi ya samu falalar da take cikin wannan aiki kuma yin sa a masallaci ba tilas ba ne yin sa cikin jami'i ba tilas ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallaci a wasu kwanaki tare da sahabbansa kwana uku ko hudu daga nan ko bai sake fitowa ba ya musu hujja da cewa yana gudun kada a farlanta musu kada ya zanto wajibi a kansu ganin cewa sun dimanci cikin jami'i kuma daga ƙarshe abin ya zo musu da wahala to amma kasancewar ya yi ta koda sau ɗaya ne wanda yake nuna cewa shari'a ta yi ta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu ko sau ɗaya ne to wannan yin da ya yi sau ɗaya ya nuna wa al'umma su cewa shari'a ta yi a yi ba wai sai ya yi ta yi ba sauraka da ya yi sau da ya yi sau biyu sau uku aka fahimci cewa su shari'a ta yanka amma a wancan lokacin lokaci ne da alƙur'ani yake sauka akwai yiwuwar idan aka ga alamar sha'awa mutane suna sha'awa tunda an yi ta dafifi ana aka ta cika masallacin to kada wata aya ta sauka ta ce to wannan tsayuwar daren ta zama wajibi akan musulmi dole ya yi ta annabi kuma yana tausaya wa muminai saura ka sai dai da fitowa don haka yin ta a gida ma a wani wasu malaman ba ta fi kamar imam malik yana cewa yin ta a gida ya fi akan yin ta a masallaci saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa afdalu salatin mar'i fi baiti illa al-maktuba sallar da tafi kowace falala ta nafila ita ce wadda mutum zai yi a gidansa in ba ta farilla ba so babu magana cewa wai in ba a kasance tare da liman ba har ƙarshe ba ka da ladar tsayuwar ramadan wannan kuskure ne ban taɓa sanin cewa wani malami ma ya faɗi wani gaskiya wannan kuma yana maganar cewa mutum ne da yake amfani da sunan da ba na mahaifinsa ba Da yana magana cewa shi yanzu shekara ashirin da takwas ya taso ne a hannun yayan shi ya ɗauki nauyin komai na shi karatunsa da komai da komai haka wajen yin rijistar sunansa a kai rijistarsa da sunan yayansa to kuma ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan haka cewa a kirawo kowa da sunan mahaifinsa to shi ne yake cewa gashi yana da takardu wasu takardu ma ba su canzu ba to yaya zai yi abinda hadisan suke magana a kai shi ne mutum ya bijirewa sunan mahaifinsa ya bijirewa sunan mahaifinsa barra zaba an abihi faƙaddara yadda ya zo a cikin wata ruwaya sai haini wanda ya kwaɗayin barin mahaifinsa kada a liƙa shi da da mahaifinsa yana ganin in aka yi haka ya ci baya ko ya yi ƙasa saboda haka sai yake ƙoƙarin ya ya danganta kan shi zuwa ga wasu ko zuwa ga wani yana kamar a nan ɗaukakar take da musulunci ya hana wannan kan yi mutum ya zama an san shi da suna da wani suna ko da kuwa shi ba haka yake ba ba kuma shi ya ce haka yake so a kira shi ba amma an san shi da wannan sunan to babu laifi dan an kira shi da wannan sunan a kira shi da sunan ba babansa ko kakansa ko wani dan uwansa saboda da wannan aka san shi wannan babu komai kamar da annabi ke cewa anan nabiyyu la kadhib adabna abdul muttalib annabi dan abdullahi ne shi kuma abdullahi dan abdul muttalib abdul muttalib kakansa ne ba ya jingina kansa zuwa kakansa amma ba wannan ya nuna cewa koyaushe aka tambaye shi waye babanka bai ji abdul muttalib to a da can ana samun irin wannan kuskuren saboda da yawa daga cikin mutane ilimi bai zo musu ba in aka ba mutum rukon yaro ko ya ɗauko shi ruko ko iyayensa suka rasu kamar shi a hannunsa da ya je sa shi makaranta sai ya ba masa sunansa wai shi yana ganin yin haka shi zai nuna cewa ya karbe shi a matsayin ɗansa kamar ɗansa babu bambanci da sauran yayansa don haka wannan ta sa zai sa masa zai sa sunansa a jikin sunan yaron to a shari'ance ba haka yake so ba Allah ta ya da za ud'uhum li abaihim wa asatu inda ku kirawo su da sunayen iyayensu wannan shi ya fi adalci a wurin Allah to amma wanda aka san shi da wani suna ko da ba mahaifinsa ba ne amma ya shahara da wannan yanzu muna ta ibnu taymiya taymiya din ai ba sunan babansa ba ne shi sunan shi ahmad sunan baban shi abdul halim sunan baban shi abdul salam sunan kakan shi abdullahi to amma akwai wata cikin kakanninsa mata akwai wata wadda aka yi mata laƙabi da taimiyya to duk wanda yake ya fito daga wannan zuriyar sai yake ce masa ibnu taymiya ba shi kadai ne ibnu taymiya ba babansa ma ibnu taymiya ne kakansa ma ibnu taymiya ne amma dai an fi sani shi jikan da wannan sunan to kaga ba sa bane amma kuma in ba haka ka faɗa ba za a gane ba to wannan ba babu komai amma da za a zo ana tambayar ka nasabar ka to kaka kauce ambatin sunan mahaifinka ce ni wane wane wane da aka fi sani da wane ni wane dan wane dan wane amma an fi sani na da wane wane kaga wannan shine tarif saboda haka ba wani ba wata matsala a cikin wani wannan kuma yana tambayar cewa ta dabba ce ta mutu aka bar shi ya jefar da aka bar shi ya jefar da ita sai ya ga wasu suna binta a baya a baya sai ya kona <laughs> wai ya yi laifi ba kai laifi ba sai dai kuma kada ka zama ka gasa musu kuma <laughs> هنا gama bar tambayoyin haka كان saboda lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة وما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نعم da farko muna barabarantar mai girma koma gwamna na jihar bauchi a walin bauchi alhaji ahmad ma'azu wanda duk shekara ya saba kawo mana ziyara a wannan majalisi namu abin da wancan da yana ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta duk da dai ba ganin shi ake ba yana bibiyar karatuttuka ko ina ba ma yakan so wani lokaci ya kama mana ziyara ta ga muna alfahari da wannan kuma muna godiya الله سبحانه وتعالى يباش لنا يعلم الثلاثية لإيماني الله سبحانه وتعالى يباش لنفرين أطفالي الله سبحانه وتعالى يكتعو كأي من قرية تجب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وأنا آية فيها مفارقة سنة mun ce mun yi fassarar ta amma akwai wata gaba da ta rage wanda muka ce za mu yi bayanin ta a yau Allah ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka da gaggauto azaba walai yukhlifa Allahu wa'ada Allah ko ba zai saba alkawarinsa ba wa inna yawman inda rabbika kuma lalle yini daya a wajen ubangijin kaka alfi sanatin min ma ta'uddun ko min ma ya'uddun kamar shekara dubu ne daga abin da suke lissafawa wace wannan ayar tana magana akan lokacin da kafirai suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa har yanzu azabar da yake ta faɗa musu za ka same su in ba su yi imani ba ko in sun ci gaba da karya tashi me yasa ba su same su ba wannan yana nuna cewa babu abin da zai faru kuma shi ba annabi bane kuma abin da ke faɗa ba gaskiya bane in gaskiya ne to ta zo mana shine wa yasta'jilunaka bil azab suna ta faɗa suna ta maimaitawa suna ga inda a ce abin da yake faɗa gaskiya ne lokaci ya yi tsawo har zuwa yanzu ne me ya faru ne da ba a ko da azabar ba ne Allah ce walan yukhlifa Allah wa'ada alkawarin da Allah ya yi na yin azabar ga dukkan wanda ya kibire masa Allah ba zai saba wannan alkawarin ba ku kuke ganin wannan lokaci ya yi tsawo amma a gurin Allah wannan ba rantso ba ne abu ne kurkusa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin ma ta'udun yini ɗaya a wajen ubangiji kamar shekara dubu ne a lissafin to wannan yini ɗaya wannan gaba ita ce muka tsaya a kanta yini ɗaya a wajen ka kamar shekara dubu ce daga abinda ku kuke lissafawa muka ce wasu daga cikin malamai kamar ibn al-khatib ar-razi da as sun tafi akan cewa ma'anar wannan ayar tana nufin cewa yini daya da mutum zai yi a cikin azaba ranar gobe kiyama daidai yake da shekara dubu ga alfi daidai yake da shekara dubu saboda haka wannan ana gaya musu cewa a idan suna ganin cewa kamar har zuwa yanzu wata azaba da ta zo musu ba to su jira azaba tana nan za ta zo Allah ba zai a alkawari shi ba amma musu sani azabar da take jira su a da gobe kiyama idan har suka yi da suka mutu haka to yinin ta daya daidai yake da shekara dubu a lissafin su na duniya saboda ka kaga ashe an gudu ba a tsira ba idan ta nan ba ta same su ba to akwai wata mai tazara tazara ku ba kaɗan ba tana jiran su a nan gaba wasu daga cikin malamai kamar yahya ibn sallam a tafsirinsa da ibn al-jawzi a tafsirinsa zarin masir da ibn juzai a cikin tafsirinsa a tafsir su kuma sun ce wa inna yawman inda rabbika ai inna yawman inda rabbika min ayyamin akhirah kwanakin lahira a wajen ubangiji daidai suke da kwanaki dubu na nan duniya wato duk kwana ɗaya na lahira kwana ɗaya na lahira daidai ke da kwana dubu a da shekara dubu sanar duniya imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda ya zo a cikin littafin sa'arar da alim jami'a da kuma tafsirin yahya musalla a tafsirin muqatil suka kawo daga imamu ahmad shi kuma ya fassara cewa wannan ayar tana magana ne wa inda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan ana magana ne akan kwanakin nan guda shida da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake cikin su a cikin su Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su a cikin kwana shida isa ta ce ayyam to waɗannan kwanaki shida kowace kowane kwana ɗaya ne ke da shekara ce wannan ana magana ne akan kwanakin halittar sammai to wannan ayar mun ci tana daidai da ayar da ta zo a cikin suratul sajda yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma min as-sama'i ila al-ard thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana كان alf ألف mimma ta'udun a cikin suratul sajda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce yana tsara al-amra daga sama zuwa ƙasa sannan kuma wannan al'amari ya hau zuwa gare shi a cikin wani yini da gwargwadon tsawonsa ka alfi sanatin min mata hudu kamar shekara dubu yake a bisa lissafin ku to sai muka samu a cikin suratul ma'arij ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wata aya mai kama da wannan ta'arudu al-mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana mala'iku da kuma mala'ika jibril shine ar-ruh suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wani yin wanda gwargwadon tsawonsa 50 alfasana shekara 50 kaga yanzu ba ana magana shekara dubu ba ne ana magana shekara dubu hamsin to waɗanda suke so su soki alkur'ani sai su ce yaya ga tukka da warwara da a cikin alkur'ani a wani gurin an ce alfi sana a wani gurin kuma an ce hamsin alfi sana a wani gurin an ce shekara dubu a wani gurin an ce shekara dubu hamsin akwai tazara ba kaɗan ba tsakanin dubu ɗaya da kuma dubu hamsin to shi ne malamai suka faɗi fuska guda biyu ta fahimtar waɗannan ayoyin mabambanta guda biyu fuska ta farko suka ce ayar da take cikin suratu sajda yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'udun yace wannan ana magana do tafiyar da al'amarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara tafiyar tazarar tafiyar ta daga ƙasa zuwa sama shine aka faɗi shekara dubu tunda akan haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan tadbirul amri akan da Allah subhanahu wata'ala yake tsarawa ita kuma ayat da muke karantawa a yanzu ita ce imamu ahmad ya ce ita kuma tana magana ne akan kwanakin da allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya a cikinsu sannan kuma ayat da take cikin suratul ma'arij tana magana ne akan kwanakin rana a kiyama saboda ka kaga kowace aya akwai abin da take magana a kansa don haka ba suna magana ne akan abu guda ɗaya ba kaga babu magana tunka da walwala kowace akwai alƙiblar to fuska ta biyu kuma wasu malami suka ce duka waɗannan ayoyi suna magana ne akan abu ɗaya suna magana ne akan yini a ranar gobe kiyama sai dai yakan sha bamban daga mutum zuwa mutum daga wani zuwa wani a wajen muzini abu ne mai sauki ba zai ga wannan tsawon lokacin ba sai wanda za a yi a mahshar sai wanda za a filin hisabi da lokacin da za a hausa ra'i har zuwa shiga aljanna mu'mini ba zai ba zai ga tsawon sa ba abin zai zo masa cikin sauki a yi a gaba ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila Allah ya nuna cewa su ɗan aljanna ba baccin da za su yi na gabanin a zahar ma a aljanna za su yi shi saboda za a gama komai da komai su shiga aljanna a zahar ba sai ba kaga su ba za su ga tsawon wannan lokacin ba amma kafiri shi zai ga tsawonsa sosai فذلك يومئذ يوم عسير التي على الكافرين غير يسير التي ون يني yini ne mai tsanani kuma ba mai sauki ba ga kafirai وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن إيه؟ وكان يوما على الكافرين عسيرا الذي ولنني لكافرين إني من الأنم صور هكا سوء زي طوق زي أما أقول المؤمنين زي طوق سمع الله تقبل الشيء اي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أتنبايا منكرة فكأي من قرية أهلكناها فهي ظالمة وهي قاوية على عروشها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد سيقوى ضائع مسألة فأم سيأتساكت وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير wannan ayar ta zo a dafi ce akan waccan magana da Allah subhanahu wataala yake yi mana da cewa wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifu Allahu wa'ada suna gaggauto maka da azaba Allah kuma subhanahu wataala ba zai saba alƙawarin sa ba to sai ubangiji ya kawo wannan maganar cewa alƙarya na wace muka jinkirta mata wa ka'ayyin min qaryatin alƙarya nawa ce amlaitu laha na jinkirta mata na saurara mata wa hiya zalimatun alhalin suna zalimai thumma akhadtuha sannan daga baya na damke su wa ilayya masir kuma hukuma zuwa gare ni take so haka Allah subhanahu wa ta'ala anan yana gaya wa su waɗancan da suke gaggauto da azaba cewa ku daina rawar ciki ku daina ganin cewa azaban nan ta ɗau lokaci a gabaninku Allah subhanahu ta’ala ya jinkirta wasu al'ummu waɗanda suka yi kafirci ya ba su lokaci ya ba su tazara ya saurara musu na wani lokaci sannan daga baya kama su don haka wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu ta’ala dan ya jinkirta musu fasko da su cewa a'a ruwa ta sha kafin ayyuku an yi wasu al'ummomi da suka yi kafirci suka yi zalunci kuma su ma Allah ya musu wannan jinkirin amma ubangiji ya kama su da ƙarshe sun ma'akabtuha sannan daga na kama su na damƙe su wa ilayyal masir kuma makoma zuwa gare ni ciki saboda kaga wannan gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan magana wa karya karyatin a nan saboda ƙara tsarin bayani akan wancan gaggautu da azabar suke yi suna gaggautowa da Allah a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam maza maza maza a kawo musu azabar mana to shi Allah yake gaya musu cewa a a ka gaya musu ai ba su kadai ne irin wannan saurara su tare da su ba su kadai ka fara saurara ba in ka kula ayar da ta gabata ba a kawo maganar jinkirtawa ayar da ta gabata faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'akkaratin mutasil mashi babu magana jinkirtawa a ciki amma nan sai ake yi magana jinkirtawa saboda ne saboda ta dace da maganar gaggauto da azaba da suke yi an gane ko saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala a waccan aya ta farko so ake yi a gaya maka yawan alkaryu ko yawan garuruwa da Allah ya halaka tunda a lokacin ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana lallashin sa cewa kada ya damu da karyata shi da suke yi kada ya damu da maganganu da suke gaya masa akwai al'ummomi da yawa da Allah ya bi halaka sai ubangiji su subhanahu wata'ala ya kawo wannan magana don ya faɗi irin yawan al'ummomin da aka halakar wanda wannan suna da yawa kuma ubangiji su subhanahu wata'ala ya kawo wannan ne don ya ƙara tabbatar musu da cewa ba iya wannan kawai da aka ambata ne aka halakar ba dan kada ka cewa tun da can an ce ka zaba kabla wani kawun nufin eh, wa adun wa samud wa kawun ibrahim wa kawun lut wa ashabu madiyana wa kawun zira musa ko ba amlaitu lil kafirin da kuma akassu ka kai ka kare nakir to wani zai iya zaton cewa iya waɗannan da aka zana ko su kadai ne aka halakar shine Allah ce a'a fa ka ayyamin qaryatin ahlakna ai mun halakar da alƙalu da da sawa ka kun ga munasabar zuwar waccan aya a inda ta zo ana so a cire maka tunanin iya waɗannan da aka ambata mutanen annabi nuhu adawa samudawa mutanen annabi ibrahim kowa da aka ambata cikin wannan aya su kadai aka halakar dan kada ka tsaya a iya wannan jerin mutane shine Allah ta ki gaya maka cewa to ba su kadai ba faka ayyin min qaryatin halakna mun halakar da alqaryu da yawa nan kuma tun da suna magana da gaggauto da azaba ne sai Allah subhanahu wataala ya ce a ai ba su kaɗai ba wasu ma da yawa daga cikin alƙalu an jinkirta musu kaga kowace aya da inda take ba ta ba maimai ba kawai maimai bane alƙur'ani babu wani maimai haka kawai ba na gaira ba ba gaira ba amma inda kaga ga wani abu ya zo to akwai wata hikimar da ta sa in ka tsaya kai kai bincike za ka ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan ne saboda wata munasaba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ayoyi da dama ya bayyana ya halaka al'ummu da yawa ya halaka al'ummu da kan min qaryatin ahlaknaha fa jaa ba'suna bayatan aw hum qa'ilun ce alqaryu da dama muka halaka azaban mu ta zo musu suna tsakiyar bacci ko suna kailula wa kan qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na min ba'daha qarnan akharin al'umma nawa muka karya wanda suka kasance a zalimai daga baya ko muka samar da wasu al'ummar da ba alam yarau kam alam yarau ka alatna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna samaa alayhim bidrara wa ja'alna al anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin haka a gurare daban-daban ubangiji subhanahu wataala ya faɗa musu cewa ya halakar da mutane da yawa da suka yi wa Allah ba daidai ba kamar halakna min al-qurun min ba'd al وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا al'umma nawa muka halartar bayan annabi Nuhu alaihi salam bayan sa an yi al'ummu da yawa da suka yi wa Allah ba daidai kuma Allah ya kawar da su haka nan ubangiji yana gaya wa su waɗannan laraba cewa kuna yawo kuna kuma wucewa ta garuruwan waɗannan da aka halaka kuna shiga yamar kuna shiga sham kuma a wannan wuri kuna ganin kufai na garuruwan da aka yi a baya suka yi jiya da Allah kuma su wata wataala ya halaka su أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى التي نسوبة دهني بقى الأمة نومك حنكر gabaninsu ya mishu na fi masakini suna yawo ma a cikin gidajensu suna ganin kufai da suka bari to akwai aya a cikin wannan ga mutane da suke da hankali Allah ce wa ka'ayyin min faritin da hankali. wahiyar zalima ce alkarya nawa ce muka saurara musu alhalin suna masu zalunci wato muka saurara musu lokaci mai tsawo ba mu gaggauto musu da azaba ba tare da cewa suna zalunci zalunci anan ya kunshi shirka da Allah ya kunshi kafirci ya kunshi saban Allah ya kunshi zaluntar junansu da mai ƙarfi yake yi wa mara ƙarfi wanda duk ya shiga ƙarƙashin zalunci shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake kawo kalmar zalunci ana iya cewa ya kafira Allah yana iya cewa ka ayyin min qaryatin amlatuna ya kafira amma sai ce wahiya zalima tunda kalmar kafirci ta kan takaita ne akan wanda ya kafirci kadai sauran kananan zunubai sauran cin zali da cin zarafi da za su yi wa junansu duk ba zai shiga karkashin kafirci ba amma aka ce wahiyar zalima to ya kunshi kafirci wal kafiruna hum adh-dhalimun ya kunshi shirka inda shirka la zulmun azim ya kunshi saban Allah wani duk ya saba wa Allah ya zalunci kansa ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ya zalunci kansa haka nan zalincin da za da za da mutane za su wa junansu duk ya shiga karkashi don ya zanto darasi ga kowace irin kasa kowace irin al'umma kada ya zanto an bar zalunci kowane iri daga mafi girman zalunci shine zaluntar tauhidi na ubangiji subhanahu ala, hakkin Allah a ɗauka a bama wani shine mafi girman zalunci har zuwa mutum ya zalunci kansa har zuwa matakin mutum ya zalunci kansa ta hanyar ya hana kansa alkhairin da ya kamata ya bar samu to duk in aka samu irin wannan Allah subhanahu wata'ala yana iya kawar da wannan al'umma ce sun ma asabtuha sannan sai na kama su da hukuma ta a nan duniya a nan duniya na saukar musu da hukuma wadda ta kawar da su sannan wa ilayyal masir makoma zuwa gare ni take bayan wannan hukumar da na musu ta duniya kuma za su dawo har ila yau su same ni domin za su samu ubangiji su ba maka za su haɗu da shi a ranar gobe kiyama kuma a nan ma zai sake musu wata asabar wani azabar da ta same su a nan duniya ba ita ce karau ba wannan farau ce, amma wanda za su zo su iske a nan gaba mata ta tsanani shi ne ma'anar wa ilayya al-masir makomar zuwa gare ni ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ilaina iya iyabahum thumma inna alaina hisabahum makomar su zuwa gare mu ne kuma hisabin su yana kanmu. mu don haka kada waɗannan da suke yi maka ya rasulullah irin waɗannan maganganu suna cewa a gaggauto a gaggauto da azaba kada su dame ka kada kuma su rudu da irin jinkiri da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu idan azaban ma ba ta same su a nan ba to tana nan tana jiran su don kuwa koma komar su zuwa gari shi yanzu suna ina waɗannan da suka ja da annabi sallallahu alaihi suna ina sun koma ga Allah sun koma ga Allah kuma sun je sun tarar da abin da suka aikata sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أولئك أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الناس كتياكم متاني إنما أنا لكم نذير مبين من kawai mai gargadi ne gare فالذين آمنوا تؤمن سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي كاوى وأيكا لهم مغفرة سنادة وتدافرة مسمى ورزق كريم da kuma arziki na karamci wallazina sa'u a ayatina waɗanda kuma suka yi ta suka yi iya kokarin su wajen ɓata ayoyin mu mu'ajizina suna ganin za su gagare mu ulaika ashabul jahim to waɗannan su ne ɗan wuta to anan ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna wa waɗannan kafirai da suke cewa annabi ya gaggauto musu azaba ya gaggauto kuma ya sa kiro na kabila haka suna cewa a gaggauto a gaggauto in gaskiya ne mu ga asabar kamar da kake faɗa a jilla na fitna kabla yau na fitar a gaggauto mana da kasan mu na azaba tun kafin alkiyama ta zo Allah ce to ka gaya musu abun ba a hannunka yake ba ba kai ne kake azabtarwa ba ba kai kake aiko da azaba ba ka yi aikin ka shine ka gargaɗe su ka yi musu kashe amma su daina neman cewa kai ka kawo musu azaba dan Allah subhanahu wataala bai sanya azabar a hannunka ba kul ka gaya musu ya kai annabin Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana gargadi wato ni aiki na shine in tsoratar da ku azabar Allah in fada muku da babban murya cewa wannan yanayin da kuke ciki na kafirci da kaucewa hanyar Allah da zama a cikin shirka dubu kun kuka yadda har kuka mutu kuka koma ga Allah haka to azabar Allah tana jiran kuma in ba ku yi da gaske ba a nan ma sai azabar ta same ku saboda ka ni gargadi nake yi da abin da aka yi mun wahayi in yuha ilayya illa annama ana nadhirun ba wani wahayi aka yi mun ba sai kawai يوم وليلة كتوى نيمة قلبين نبين قلبين فقول هكا النبي صلى الله عليه وسلم باشي أذابة لك أحد من تبا بل لأتي يا أكي بيسقوت بحريا با حساب با أكاد سيدي وباشي كي حسابي بل لأتي يا أكي حريا نبي حسابي شي قلبي أكتي أي كما ينا كذلك النظارة هو النظارة بكسر النور شيء التخويف صورة كروة التخويف من الشر صورة التمتل ونشر قوة مصيبة ذات الإسهام ساعة إن بي أحم كريبا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أنا النذير أنا النذير العريان فالنجاء النجاء تنيني من قرق إذنا والنسبو للصولي يكسر ولبتانا تقرقين هو كايا بتاعي كنسبها كيف لا ربما سنة سنسفة لي wato su nuna irin girman musibar da aka hango shi ne su ce mai kawo wannan labari ya yi gargadi ya ma fito ko kaya bai sa jikinsa ba saboda gudun kada a samu jirgin wannan abin ya zo ya iske su Wani bai ce to anan nazirul uriyan ku ɗauke ni a wannan matsayi cewa na fito ko kaya ban sa a jikina ba don gargade ku da gaggawa فالنجاء النجاء هو يتكنسى هو يتكنسى haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saura shi mai gargadi ne wasu daga cikin malamai suka ce ya ayyuhan nas anan ana nufin su mushrikan qurayshawa annas ana nufin mushrikan qurayshawa ibnu ashur littafin sa at-tahrir wa at-tanwir da dama yake cewa wannan shine yaran alqur'ani bi da kaza annas samu ba ana nufin mu'mine ba ana nufin ana nufin kafirai wasu da cikin malamai suka ce ana nufin dukan mutane saboda ka Allah subhanahu wataala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane gaba daya ya ayyuhan nas ya ku mutane da mu'minan su da wanda ba mu'minan su ba inna ma ana nazirun mubin ni fa mai gargadi ne mubinun mubinun imma ya zama min abana allazi ko kuma min abana bi ma'ana gana. abin albana almutaaddiya abana allazim bi ma'ana bana wato kace mubin wanda yake bai bayyanarwa ko kuma wanda yake bayyananne nazirun mubin wato mai gargadi mai bayyanarwa ko kuma wazirun mubin mai gargadi mai bayyana gargadinsa yana bayyana irin abin da yake gargadin mutane a kansa a nan za mu ga cewa ayar ta ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi mai gargadi ne kawai ba a ce shi mai gargadi ne mai albishir ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da duka abubuwan guda biyu ya zo da gargadi ya zo da albishir ya zo da gargadi ga waɗanda za su karya tashi ko za su yi kafirci ko za su saban Allah ya musu gargadi kan su kuskura su je wa Allah da wannan halin kasu kuskura su rayu kan wannan sannan albishir ga waɗanda suka yi imani suka bi Allah ya yi musu albishir da aljanna ya yi musu albishir da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da take jiran su inna inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle mun aiko ka da gaskiya shine alqur'ani bashiran wa nadhira kana mai albishir kana mai gargadi a nan sai ba a faɗi maganar albishin ba sai aka faɗi magana a gargaɗi saboda saboda siyakin zancen wato inda aka koro magana an koro magana ne a kan kafirin ana magana masu karyatawa ce wa yasta jiru da kabila a su waye suke gaggautowa a nan sallallahu alaihi kawo azaba su ne wanda suka karyata shi su ne kafirai sauraka a kansu ake magana shi yasa sai aka taƙaita da ambatan gargaɗi ba a kawo magana albishir da ba ana magana ne akan mu'minai ba to amma duk da haka sai muka ga ayar kuma ta yi reshe a gaba tunda ta ambaci mu'minai fa amma na amanu wa amilus salihati ga maganar mu'minai ta zo me yasa aka kawo maganar mu'minai dan ya zanto kwadaitarwa kwadaitarwa da su waɗannan waɗanda suka suka karyata shi a kwadaitar da su cewa su yi imani domin su samu gafarar Allah da kuma arziki da karanci su kuma waɗanda suka yi imani ana musu albishir ga magana albishir din ta samu amma cikin wata siga sigar da take ɗauke da baki biyu take ɗauke da magana biyu magana ta farko take nuna wato kwaɗaitarwa da su waɗannan kafirai da suke ta da shi cewa su yi imani mana domin ga masu imani da aiki na kwarai abin da aka tanada masu su masu imani mana sannan kuma ta zanto albishir ce ga duk waɗanda suke da imanin kuma suka yi kyawawan ayyuka fa amma na amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to suna da wata gafara da kuma arziki wanda yake na karramawa fa na amanu waɗanda suka yi imani na amanu waɗanda suka yi imani suka yi imani da dukkan abin da ya waje su yi imani da shi suka yi ayyuka na ƙwarai wa amiru salihat suka yi ayyuka na ƙwarai aiki na ƙwarai shine yin aiki da kyakkyawan niyya wato da ikhlasi sannan kuma aikin ya dace da shari'a mutum ya yi abu wanda shari'a ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar ta su yi shi sannan ya yi shi kuma da kyakkyawan niyya don ya samu lada to wannan shi ne ake kira al'amalu salih shi ne aiki da kwarai to duk wanda ya yi imani ya yi aiki da kwarai domin waɗannan abubuwa tare suke tafiya in dai akwai imani na gaskiya wanda ya rasa zuciya to dole ne za a ga na sansa a cikin ayyukan zahiri dole zai yi naso a kan gaɓoɓi za a samu mutum mai imani imanin da ya rasa zuciyarsa kuma zato ba ya sallah ya zanto ba ya azumi ya zanto ba mai gaskiya ba ya zanto mahaici in dai imani ya ratsa zuciyarsa to za ta samu yana da yana da kyawawan yana da halaye da kwarai yana bin Allah subhanahu wataala sau da kafa to shi yasa ake goya wa amilu salihati bayan an faɗi imani saboda a nuna maka cewa al-iman yastarjimu al-amal salih imani shi kadai ba zai ba da irin wannan sakamako ba sai an samu aiki na ƙwarai tare da shi fallazi na amanu wa da salihatu amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai Allah ce lahum magfiratu suna da gafara ta zunubansu ubangiji su wata ala zai yafe musu da zunubansu zai gafarta musu zai musu sutura wanda shine asalin gafara gafara shi ne ubangiji su wata ala ya lullube maka zunubanka ya ɓoye maka su ba zai kunya ka na gobe kiyama da su shi ne gafara abin da muke yi na istighfari shi ne muna nema ubangiji su bani wata'ala ya sitirta mana zunubanmu wanda mu da shi kawai muka mun yi Allah ya ɓoye mana shi ne ma'anar neman gafara to duk wanda suka yi imani suke kyawawan ayyuka lahum maghfiratun suna da wannan gafara sannan wa rizqun da kuma arziki na karamci wato ubangiji subhanahu wata'ala zai musu sakamako da gidan aljanna da ni'imomin da ta kunsa wanda duk wannan yana cikin arziki kullama rizqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utu bihi mutashabiha saka duk ni'imomin aljanna da abin da yake cikin ta na jin daɗi yana karkashin wannan arziki da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu kamar yadda Allah ke cewa yajzi Allahu allazina yajzi allazina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim cikin surah saba Allah ke cewa dan Allah ya yi sakayya ga waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka Allah ce ulaika lahum maghfiratun waɗannan suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim suna kuma da arziki na karamci da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara rizqun karim da cewa ana nufin gidan aljanna arziki na karanci ana nufin gidan aljanna cikin malaman da suke wannan fassara akwai shekul mufassiri ibn jarir al-tabari akwai ibn atiyya akwai al-alamat ash-shinqiti alayhi rahmatullah ibn kathir a cikin tafsirin sa yana cewa muhammad ibn ka'ab al-qurani muhammad ibn qas al-qurani wanda yana da cikin malaman tafsiri eh, na tabi'ai na mutanen madina asalin zurriyar da yahudawa da suna yahudan bani quraiza sun san bai yahudan bani quraiza da adam sallallahu alaihi wasallam ya ke sai fatattake su daga garin madina to shi wannan muhammad daga cikin wannan zurriya ya fito ya zama kuma babban malami ba da tafsiri shi yasa ake ce alqurazi alqurazi nisba ce ila bani quraiza saboda ya ce hada cikin malaman tafsiri a madina daidaikun malamai da ake ake ake ambatan in an zo faɗar malamai masana tafsirin alqur'ani a garin madina da shi wannan muhammad ibn ka'ab to shi ne yake cewa idan sami'ta Allah yaqul wa rizqun karim fa huwa aljanna yace da zarar inda ka ji Allah ya ce wa rizqun karim da arziki na karamci yace to aljanna ke wasu daga cikin malamai suka ce a nan ana nufin arziki na duniya da na lahirar duka ce lahu'n magfiratun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da arziki na karamci to arziki na karramawa suka ce ya kunshi arzikin duniya da arzikin lahira amma ibn ashur ya fassara arzikin duniya a nan ba wai ana nufin sai mutum ya kudance ba ba sai mutum ya samu wata ɗaukaka ta duniya ba ya ce in aka ce arzikin duniya ubangiji subhanahu wata ya baka kwanciyar hankali ya baka inshirahu sadr ya zama na zuciyarka fayau take wasai take ba ka kwana kana tashi da kullatar wani da jin haushin wani da ba ka kwana kana tashi cikin damuwa ko da kuwa Allah subhanahu wataala bai baka tilin dukiya ba ko da ba a san ka ba ba a san ma kana nan ba ba a san an yi ka ba in ka samu wannan kwanciyar hankalin da wannan yalwar zuciyar to ka samu arzikin duniya ce to wa rizqun ce arziki na duniya da lahira ana nufin arziki na duniya zaka samu nutsuwa samu nutsuwar zuci الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ana bi الله تطمئن القلوب da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa to ba Allah zai albarkace ka da wannan arzikin na samun nutsuwa sannan mafi girman arziki da zaka samu shine samun yardar Allah ranar gobe kiyama wa ridwanu min Allah akbar zaka samu yardar Allah to ka sama samun komai to kaga anan su waɗannan malamai sun fassara wannan ayar daidai da wasu ayoyi na alkur'ani da suke nuna cewa in ka yi imani ka kyautata aikinka ka riƙe Allah ka riƙe addininsa to za ka samu jin daɗin duniya za ka samu na lahira jin daɗin duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan alkawari ga waɗanda suka yi imani mana amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah subhanahu ta'ala, ya ce wanda duk ya yi imani man amila salihan wanda duk ya yi aiki kyakkyawa min zakarin aw namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini allati fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba to lalle za mu ba shi rayuwa za mu raya shi rayuwa mai daɗi ma'ana a nan duniya za mu ba shi rayuwa mai daɗi wala najjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu sanar ranar gobe kiyama kuma mu saka musu da mafi kan aikin da suke aikatawa a nan duniya saboda haka ubangiji ya alkawari ga mominin da ya kyautata aikinsa cewa ubangiji zai ba shi daddaɗar rayuwa a nan duniya kuma zai ba shi ita a lahira wani stafiru rabbakun sun matubu ilayhi matti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yukti kullu zai fadlin fadla Allah ce wani stafiru rabbakun ku nemi gafarar ubangijin sun matubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman zai jiyar da ku daɗi har zuwa lokacin da ya kayyade muku ma'ana a nan duniya zai jiyar da ku daɗi har zuwa ƙarshen ajalin ku sannan Allah ya ce wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sannan duk wani mai falala kuma wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ya bashi shi sakamakon kyakkyawan aikin sa a lahira kaga alkawari da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ma waɗanda za su yawaita istighfari da yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah na ce wallazina hajaru fillah ba'da ma zulimu la lanubawi annahum fid dunya hasana wala ajru al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun Allah ce waɗanda suka yi hijira suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala min ba'da ma zulimu bayan an zalunce su la lanubawi annahum fid dunya hasana za mu shirya musu kyakkyawan sakamako a nan duniya wani ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun ladan da za su samu a lahira kuma shi ya fi girma da a ce sun san haka sai sa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ma irin wannan take magana fallazina amanu wa amilu hafi lahum maghfiratun wa ajrun karim sana nufin ku samu gafara a lahira sannan ku samu arziki na duniya da lahira in kun yi imani kun yi aiki na kwarai anan nan ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa tsakanin imani da aiki na kwarai sannan shi kuma ga duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa biyu imani da aiki na kwarai shi ma ya masa alkawarin waɗannan sakamako guda biyu lahum magfiratun wa rizqun karim da gafara da kuma aiki wanda yake eh, arziki na karamci sannan Allah ce zina sa'u fi ayatina waɗanda suka yi wato waɗanda suka yi iya kokarin su shine sa'au wanda suka yi iya kokarin su fi ayatina wajen su bata ayoyin mu mu'ajizina suna ganin gazawar mu ko suna ganin gagarar su ulaika ashabul jahim Allah ce waɗannan sune ma wutar jahannama a nan akwai kira'a guda biyu a kalmar mu'ajizina wata kira'ar mu'ajizina والذين سعوا في آياتنا معجزين قراءة ابن كثير ده أبو عمرو والذين سعوا في آياتنا معجزين معجزين وتو مثبتين وأن سكي إياه قرنس دنس قات آيوين الله معجزين سنة ما سدهك إليه متاني suna masu dakile mutane daga shiga addini suna iya kokarin su ga cewa addinin Allah bai ci gaba ba suna iya kokarin su ga cewa mutane ba su kama gaskiya ba wanda ita ce kira mu'ajjizi ne ko kuma mu'ajjizi ne yan siguna mu'minin il ajiz suna ganin mu'minai ba su isa ba saboda ka suna ta kokarin yadda su bata ayar Allah suna ganin mu'minai ba su isa su dakatar da su ba sannan akwai wannan kira'a ita kuma mu'ajizina mu'ajizina wato suna masu jingina ubangiji da gajiyawa suna ganin ubangiji subhanahu wata'ala ba yadda ya iya da su sun gagari Allah subhanahu wata'ala ba zai iya ba su ba zai iya ba masoyansa nasara ba su kuma zai iya karya su ba shine mu'ajizina kamar da Allah subhanahu wata'ala a cikin wasu wurare ya kawo irin waɗannan ayyuka da zina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabun min rijsin alim waɗanda suka yi iya kokarin su wajen su bata ayoyin mu suna masu ganin gazawar mu Allah ce ulaika lahum azabun min rijzin alim wa suna da mummunar azaba kuma mai radadi a wani gurin Allah ce wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun wadanda suka yi iya su kokarin su na da su bata ayoyin mu ubangiji ya ce ulaika fil azabi muhdarun wadanda su ne ake halarto da su cikin azaba ranar gobe kiyama Allah na ce an hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun shin waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammanin ba za wato suna tsammanin za su gagare mu suna tsammanin ba za mu iya da su ba Allah ce sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukuntawa ya yi muni kwarai da gaske kalmar as ta kan zo mutum ya iya kokari wajen aikata alheri ko kuma iya kokari wajen barna don ana amfani da kalmar sa'yu mutum ya kai matuƙar kokari fi amalin khairi ko fi amalin sharri fil islahi aw fil ifsadi wajen ya gyara ko wajen ya barna kamar anan kaga sa'u fi ayatina ay fi ibtali ayatina iya kokarin wajen su barna wani gurin ko idan tawalla sa'a fil ardi li wa yuslika al harfa wan nasl sa'a fil ardi shine yayi iya kokarin sa yaga cewa yayi barna a bayan kasa wani gurin kuma sai ta zo da aiki mai kyau kamar arada wa laha wa huwa mu'min fa ulaika mashkura inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kaga nan sa'i ta zo da ma'anar iya kokari da mutum zai yi wajen aikin alkhairi wani gun ta zo da duka ma'anonin guda biyu a lokaci guda inna sa'yakum la shatta kaga inna ayyukan ku daban-daban ne Allah ya bambanta ayyukan waɗanda suka yi amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra kaga wannan sa'i ne mai kyau wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra wannan kuma kaga aiki ne mara kyau lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu nada na kuskure Allah bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh